Malam, wai an ce ka koma ɗan siyasa. Kun san mun cika magana akan siyasa ba. Sai abin da ya zama ba makawa ni ba dan siyasa ba ne. Ban san siyasa ba, ban taɓa yin siyasa ba. Ka taɓa shiga mitin ɗin siyasa kuwa? Ya zama ba makawa ni ba dan siyasa ba ne. Ban san siyasa ba, ban taɓa yin siyasa ba, ban taɓa zuwa mitin siyasa ba. To Malam kana da sha'awar riƙe makamin gwamnati? mu da muke shiga mitin din sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba shiga siyasa ba ko ba na sha'awar na shiga wanne mitin kake shiga malam ni ne iyan fati ba na wani da gwamnati sakatare ban taba shiga mitin din siyasa ba mu abinda muke shiga mitin din sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba shiga siyasa ba ko ba na sha'awar na shiga to mun gode muna godiya akar Allah Allah saka da alkhairi